This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a ke gabatar da shirye-shiryen sakan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alul da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a hantsin nan. Ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin kaɗan kaɗan. Hmm. Sabida haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu. kuma tun shirin ciki da gaskiya da za mu kawo muku bayan labaran duniya za ku ji irin sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi cikin mako mu ba ku damar bayyana ra'ayoyinku a filin ra'ayi daga bakin mai shi mu karasa da nasiha wato akwai nasiha kan kirsimeti yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wakilai daga bangaren 'yan tawaye da na gwamnatin sudan ta kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar bangarorin biyu sun yi zaman ne a juba babban birnin kasar a jiya talata da fatan kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta kunshi dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna a bayan tawayen da gwamnatin sun sha gudanar da ah, wato makamancin irin wannan zama tun bayan da yakin basasan ya barke a tsakiyar watan disamba shekarar 2013 shugaba salva da shugaban yan adawa rek mashar sun sha zargin juna da saba shirin zaman lafiya amma dukkaninsu suna ikirarin cewa za su ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ranar 26 ga watan agusta duk da cewa ana saba wa'adin da aka tsayar amurka dai ta yi maraba da wannan yunkurin koma teburin tattaunawa da bangarorin biyu suka fara inda ta yi kira da su saka kishin kasarsa a farko kafin wani abu sudan ta kudu ita ce 'yar autar kasashen duniya bayan da ta balle daga sudan a shekarar 2011 kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga duka ɓangarori da ke yaƙi a siriya da su wato da su gaggawar samar da hanyoyin da za a ratsa da magunguna da kayan abinci domin kaiwa ga waɗanda suke da buƙatar taimako mambobin kwamitin sulhun su goma sha biyar sun nuna amincewa su ta bai ɗaya jiya talata inda suka nuna su kan yadda bangarori da ke faɗa a ƙasar suka yi biris da bukatun da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar game da yakin na siriya da ke ƙara ƙazancewa wannan kira na kwamitin an yi shi ne domin gwamnatin bashar al-assad da kungiyar da ake kira al-nusra front da kuma mayaka da ke da alaka da kungiyar al-qaida wadda duk suke fada a kasar har ila yau kwamitin na sulhu ya yi allah wadai da ayyukan azabtarwa da kisa da kuma batan mutane da sauran laifukan yaƙi da ake zargi na faruwa a kasar ciki har da na cin zarafin ƙananan yara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun kasar iraki sun kutsa kai cikin tsakiyar birnin ramadi a wani yunkuri na kwato ikon birnin wanda ya fada hannun mayakan isis kakakin hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a iraki sabah al-numani ya ce a jiya talata an yi arangama a wasu angonni da ke zagaye da wasu gine-ginen gwamnati tare da haɗin gwiwar dakarun sama rotannin sun ce yayin da dakarun ke kutsa kai cikin birnin na ramadi sun yi ta tono kiyoyin da aka binne a gefen hanya hakakin ya kuma gaya wa kamfanin dalancin labaran faransa cewa nan da sawa'i biyu za a kwato birnin na wato ramadi dakar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta sun yi ta lugudan wuta ta sama akan tungar mayakan isis da ke wajen birnin lamarin da wani kakakin dakarun amurkan kanar steve warren ya ce ya sa mayakan na isis suka rasa mafaka a da farkon watan da ya gabata aka kaddamar da shirin kwato birnin na ramadi bayan da mayakan na isis suka karbe ikonsa a watan mayu gwamnatin shugaba barack obama ta kaddamar da wani shiri da zai tunkari yaƙi da cutar tarin fuka ko TV da ke nuna turjiya ga magunguna a ƙasar da ma a duniya baki ɗaya yayin da ake samun akalla mutane 100 da ke kamuwa da wannan cuta a amurka a duk shekara cutar hala yau na shafar mutane 500 a duk faɗin duniya kowace shekara wannan shiri wadda aka kaddamar da shi a fadar white house a jiya talata shine irinsa na farko da zai tunkari yaƙi da cutar gadangadan saboda irin illar da take yi shirin zai mai da hankali ne akan bangarori uku na farko yadda za a karfafa matakai a cikin gida domin yaƙi da cutar na biyu kuma yadda za a haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin yaƙi da cutar ta tb sannan na uku yadda za a ƙara sa himma wajen gudanar da binciken samar da makarin cutar wannan shiri dai na da wato na daga cikin tsarin shekaru uku zuwa biyar da hukumar kiwon lafiya ta duniya mai lakabin who ta shata domin yaƙi da cutar tarin fuka ko kuma tb majalisar dokokin girka ta amince da dokar halatta auren jinsi guda duk da adawar da bangaren 'yan hamayya da cocin kasar suka nuna da safiyar yau laraba majalisar ta amince da dokar inda wakilai 193 suka amince yayin da 56 suka nuna akasin haka amincewa da wannan doka na zuwa ne shekaru bakwai bayan da majalisar ta saka batun auren mace da namiji cikin kundin tsarin mulkin kasar sannan ta ki sanya na masu auren jinsi guda lamarin da kotun kare haƙƙin bil'adama ta nahiyar turai ta ce an nuna wariya firayim minista alexis tsipras wanda ya yi alkawarin samar da sauye-sauye a fannin hulɗar jama'a ya ce samar da dokar za ta kawo ƙarshen halin tsaka mai wuya da ƙasar ta girka ta shiga sai dai dokar da ta halatta auren jinsi guda ta haramta musu mallakar 'ya'ya da kuma samun kudaden fansho da rangwame da ake samu na haraji wanda tsari ne da ma'aurata mace da namiji kadai ke cin gajiya labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla za mu kawo muku maimanta shirin ciki da gaskiya kamin nan sai a shakata da wannan fefe da marigayar Alhaji Mamman Shata ya rera tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Babangida. ta da ƙarfi ta san ka dama ka san da mata ba ɗaki tana rangaji hajeri ba ba bayan gida gabas da ƙarfi ta san ka dama ta san ba ɗaki mana rangani. Haje ila baban gida. da mata ba Mana rangani. Haje ila baban gida. da ta tsoron wasu. ila baban gida. da ta tsoron wasu. ila baban gida. da gudun ɗan uwa. ila baban gida. Ko da gaskiya.

yana gani fes haɗe ya baban gida fi sayin rashin gaskiya ya Allah yana gani fes haɗe ya baban gida haka je kan mai gaskiya ya Allah yana gani fes haɗe ya baban gida yan Najeriya da baban gida sai ka ce sun minti a da ya shi a shi ana zuwa mai ruwa haɗe ya bai gida da Mahadi ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe biyu da kusan minti goma na dare yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin shirin ciki da gaskiya. Ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kudin kaɗan kaɗan sabida haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu. kuma tun da na yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka she in dawo hukuma tana nema na fiye da wata uku tun da muka kama su ba wani wanda ya kuma zuwa ya tara hanyar nan jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara jin hirar da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi da wasu mutanen da ake zargin cewa 'yan fashi da makami ne waɗanda aka kama aka ce suna addabar mutane akan hanyar gwarzo zuwa malumfashi zuwa 'yar mama har zuwa kankara da kuma yankunan da suke tsakanin wannan wuri a yau za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan 'yan fashin da kuma mataimakin speto janar na 'yan sanda tambar yabo wanda yake kula da wannan yanki inda aka kama 'yan fashin sunana bashiri shekara shekara ta sha tara me zafi haka kake tare mutane kake harbewa kana karɓar kuɗin su ito eh ni ran kai daɗe ina son kotu ta man ahuwa akan bisa wanda ya na harbe shi ina zuwa tukunna kai me yasa me damu rayuwarka har kake so ka ringa sata kana tare mutane kana an si musu dukiya to ran kai daɗe ni dai sabi tun da aka rintsar da ni daga nahan tun tun karuwan damina ya zuba yan banga suka zo suka kama mu suka yi mana doka suka shi ne kuɗi dubu goma sha bakwai suka ce ina ƙara ɗauka wani abin da na tambaye ka fa baka uh, amsa min ba me ya baka tunanin kawai abin da ya dace kai shine ka tara mutane ka anshe musu dukiya to ran kai da wannan Allah ne ya ɗora ma kamar ya kuma ni a alhali kamar ya kamar ya Allah ne ya ɗora ma to mutum bai gagari hukuncin Allah ba muna so mu ji eh, tartibi menene ya sa kai kawai abin da ya fi dacewa ka yi shine ka ɗau bindiga ka harbi mutum ka karɓi dukiyarsa to na tabbatar na tare sau biyu kuma ko da na tare sau biyu to me kai ka tarewar me yasa ka tare din rashin kuɗi ne rashin kuɗi kama ya ina ne garin ku kamfanin ba hmm? kamfanin ba kana da iyaye ina da iyaye kamfanin suna raye suna raye shi wannan kamfanin bawan a ina yake a wani gari a wani local government yake karama hukumar manumfashi ce mm. ai duka gabaki mu nan manumfashi ce mm. iyayenka suna da gona eh suna da gona suna da dabbobi ba su da wannan dabbobin sosai mm. iyayenka ba sa baka abinci ne kana ci da leburanci ma nake zuwa ina kake zuwa leburanci ina zuwa inugu inugu eh. a inugu me kake in ka je leburanci ina ina togar rogo da noman rogo to me yasa ka daina zuwa inugu noman rogo ka ci halaliyar ka kada kake harba mutane ka dauka musu kuɗi to kai da da lagos nake zuwa sai na ga lagos wahala ta yawa mm. sai sai na koma yangade mm. na je yangade mu gini rogo mu ɗora mota a ba mu kuɗi sai mu noman rogo mm. to bayan nan sai na dawo sai allah jarabce ne na tabbata ni dai na yi sau biyu to wai ni me yasa din kaga cewa ya gwara kai sata din maimakon ka je ka dinga noman rogon ana biyan ka ka to an ka daɗe wannan yanzu muka gane muka gane ni da na tabbata ma akan lokacin na aiki biyu dinan da nai da mutuwa ma nai ya wai kudin leburancin ba sa isa ka ne a rayuwanka ito eh suna isata nawa an kai leburanci a rana an kaje port harcourt ko lagos nawa ake baka to in dai mota ce mm. muka togi mota ana ba mu muka shika ta ba mu dubu ɗaya da ɗari biyar mm. a rana kuna cika mota ɗaya eh to mutum biyu ba sa cika mota ɗaya ya mm. dai kamar mutum hudu haka yawwa su shika gobe ma ku cika wata gobe ma in an kira mu muje in ba kira mu ba muna nan zaune sai lokacin da aka aka kira mu za mu je mm. eh, to wannan kuɗin kare na da kake samu na leburanci shine sa kake ganin ya kamata ka yi sata ka fashi da makami to ran kai da wannan dai kaddara ce daga ubangiji abin da nake so da kai kaga a hannun hukuma kake yanzu yawwa gwara ka faɗa hukuma gaskiya ta san menene yake damunka har ka yanke shawarar ka dinga fashi da makami don ta ɗau mataki tun da dai da kai da ita ɗin da wannan kake wasatar duk mallakarta ne me yiwa taimaka adalci ka faɗa mana menene sa kake ka yanke hukunci ka dinga yin sata satar ma kuma ta fashi da makami menene sa to ranka daɗe rashin kuɗi ne suka dame ni haka kana da mata ina da mata yayan ka nawa ban da yara ko ɗaya to ya haka rashin kuɗi yake damun ka to ran kai da abin da ya sa rishin kuɗi suke damuna mm. ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin kaɗan kaɗan mm. saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu kuma tun da na yi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na shi wanda kai mar fashi sau ɗaya sau biyu ka san da ya samu kuɗin sa a'a mm? a'a to me yasa ka ga cewa gwara ka kwace ito eh na tabbata gashi ma an ce a garin eh, fashi ka da fashi zaka wa yan sandan ne ka harbe su mm. Mm. ni ran kai dai tsakanin da Allah na ce maku ko qur'ani ne za a kawo tsakanina da Allah ni ban harbi mota yan sanda ba sabbi ko menene ne yanzu tun da kabiru ya ce man haka bayan da zan yi ran kai dai amma ku ne kuka san masalahatar da za ku iya biyo mana ku gane ni da shi wane ne mai karya a tabbaci wannan akan wannan al'amari yanzu da kai da kuka kai wannan lokacin da kuka harbi aka da ake cewa an harbi wata yan sanda kake cewa ba kai bane lokacin ku nawa ne lokacin muna da dai yawa kaman ku nawa ne akwai kabiru akwai wannan waye wannan bebe sa'idu mm. akwai boka babbanmu shine shugaban ku eh to uku kenan kato shine shugabanmu mm. ko mm. kato kato ko wa shugaba wa shugaba su biyu ne su ne shugabanni su ne shugabanni eh, to ku hudu kuka fito kenan har kuka harbi yan sanda akwai shafi na tsatta mm. ko eh? wannan wannan ban taba yi da shi ba gaskiya wai in tambaye ka eh. lokacin da kuka fito mhm. yan sandan nan wai me suka yi muku ne har kuka je kuka harbe su kuka harbi motar su kuma suka abu to ran kai dade ni dai kwa lokacin na ha na da Allah ban san wannan harbin nan ba amma ni na tabbata na da Allah ba ni bane na harbin ka san an yi harbin na tabbata sun yi harbi an yi harbi eh lokacin yan sandan me lasi muku sun gan ku ne ni dan sandan nan ba su gani ba ba su gan mu ba amma kuka harbe su to ni da na da Allah kwa lokacin na ha ni da da harbe su tsakanin da Allah boka ne Mataimakin Speto Janar na 'yan sanda tambar yabo shine mai kula da wannan shiya inda aka kama waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne. Alhamdulillah kamar yadda na gaya maka mutane malin fashi yar mama ah, sun kamin ƙara cewa lalle an dame su wannan hanya kuma na sa patron na musamman kuma cikin yarda Allah mun kama set biyu na 'yan fashi da makami waɗanda ke damuwa wannan hanya yanzu na tabbatar maka da cewa yanzu fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zuwa ya tara hanyar nan na kira ka na kira maka su ka gan su ka yi interview da su sun gaya maka har 'yan sandan mu sun harba bisa wannan hanya din kuma kamar yadda na faɗa ma akwai saura waɗanda nake so ban da gobe za mu kawo su nan muka kawo su kuma ka zo ka yi interview da su su ma ka jiya to muna kokari bakin gwargwaro kuma 'yan banga ah, na malumfashi ah, yar mama ah, dole in ce musu har ma da yi dole jinjina musu sun taimaka kwarai wajen gudanar da waɗannan ayyuka na patrol din na neman ruwa jallo waɗannan mutane suka hana ma mutane zama lafiya a wannan yanki namu wani al'amari eh, da ke girge zuciya shi ne galibin waɗanda kuka kama dinnan ga su ƙananan shekaru ne da su daga sha tara ne ashirin da ɗoriya eh, tun da bincike kuke yi eh, kuna da wasu bayanai ne kan cewa akwai wasu manya da suka ɗaure musu gindi ne ko kuma a yabe a to ai mahmud ai sun gaya ma da kasu ciya suna da manyan su su bo kasuwa ne ne ciya su ne manyan su amma ai su wanda kai shekara goma sha tara ba za ka ce mashi yaro ba don doka abin ta ce shekara goma sha takwas to ba wanda da sha takwas cikinsu daga sha tara na ishirin da ɗaya ishirin da biyar sun haɗa maka da kansu so ba yara ba ne daidai suke da kowa a idon doka yanzu tunda sun zo hannu kuma na san kuna zurfafa bincike idan an kammala me zai faru za ka yi su kotu da lafin fashi da makami ai su suka halbi ɗan sandan mu kuma kaji sun haɗa maka za ka isko in muka gama da bincike da kyau mun ka tabbatar wa ya yi mi kowa an ka tabbatar ga lahinsa da ya yi sai a ba shi lahin shi sai ta ya fuskance shi a gaban wai cajin da za ku yi musu eh, zai to kuma gashi sun harba dan sandan ku shi ma zai shiga ciki amur hobare ne dole shiga ciki an ka harbi dan sandan mu ya an ka harbi wani civilian mun ka kai mutum kotu bale an harbi dan sandan mu dole a kai su kotu za a kai su kotu da lahin fashi da makami ga makamin ka yi fashin abinda doka ta ce a tabbatar da akwai makamin to akwai makamin an kama su da shi To a yayin da wannan shekara take karewa wasu muhimman abubuwa ne suka faru gare mu a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya kuma ina za mu dosa a cikin shekara mai zuwa a kasance da mu a shiri na gaba. za ku saurari sabon shiri ranar litinin cikin shirinmu na safe batun hari da ya halaka mutane uku a gombe da muka kawo muku jiya talata yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun arewacin najeriya suka mai da hankali a kai a makon nan da jaridar people's daily za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani gidan 'yan ƙasar Labanan tare da kashi 'yan sanda guda uku a cikin garin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda wani yaro ɗan ƙungiyar Boko Haram ya yi ƙunar baƙin waki ya tada bam da ke jikinsa, inda ya kashe kansa tare da wasu mutane guda shidda a jihar jihar Borno. A can cikin jaridar Daily Trust kuwa ta bugu wani labarin da ke nuna yadda gwamnatin jihar Kwara ta sanya wani kwamitin bincike kan rikicin da ya tashi a yankin tsaragi a tsakanin yarbawan sheri da kuma nufawan yankin a ƙarshen makon da ya gabata. A ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wata kotu a Abuja fadar gwamnatin Najeriya ta wanke wasu jami'an 'yan sanda guda biyar da aka yi zargin suna da hannu wajen kashe shugaban ƙungiyar Boko Haram Muhammadu Yusuf. alkalin kotun dai mai shari'a Ivo Chukwu ya ce babu wata kwakwarar shaida akan waɗanda ake zargin. To ita ma dai jaridar leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya ta sanya wani kwamitin mutum biyar da zai binciki abin da ya haddasa rikicin da ya faru a tsakanin mabiya ɗariƙar shi'a da kuma sojojin Najeriya a birnin Zaria. kwamitin dai na da watanni biyu domin ya kammala aikinsa. A bangare guda kuma jaridar ta leadership ta ba da labarin yadda rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta haramta sai sai da man fetur daga karfe bakwai na yammaci har ya zuwa karfe bakwai na safi a faɗin jihar ta Katsina. Jaridar Blueprint ta bugo wani labarin da ke nuna yadda rundunar sojin Najeriya ta hallaka wani shugaban 'yan kungiyar Boko Haram tare da wasu 'yan kungiyar guda biyu. A lokacin da sojojin ke sintiri a kan hanyar Bali da ke cikin jihar Borno, A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da wani labarin da ke nuna rundunar tsaron Najeriya na yin gargaɗi ga 'yan Najeriya a kan wani sabon salon yaudarar jama'a da ƙungiyar Boko Haram ta ɓullo da shi domin kashe mutane. Ɗaya daga cikin sabon salon dai shine yin kururuwar neman ɗaukin jama'a domin ta bama-bamai a lokacin da suka taru. Mustapha Nasiru Batsari, Amurka, daga Mina. a Najeriya. To madalla kamar yadda muka saba duk shekara daidai wannan lokaci muna kawo muku nasihar Kirsimeti ga Reverend Elijah Madu. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas. Sunana Reverend Elijah Madu. Abun da ya shafi muhimmancin Kirsimeti yana cikin littafin mai sarki. Da cewa Allah ya aiko da ɗansa hafefe kadai wanda ya zo ya zama mai ceton duniya. ta wurin sani kadai shi yesu almasihu mu a cikin duniya zai iya samu ceto ban da shi ba wani hanya ko da shi ke a wannan zamani abubuwa sun lalace da yawa mutane sun kama abinci da shiya sun mai da shi ya zama alolin da ake bautawa amma nufin allah shine a wannan lokacin bukin nan ya kamata mu yi tunanin haifon yesu kristi mu yi bukin na muna gode ma ala muna doka ka ubangiji muna gode mishi da ma domin wannan a ceton da ya bamu ta wurin ɗansa yesu kristi sannan kuma mu tuba daga mu marasu kyau zunuban da muka katawa mu daina bin iblis bai kamata lokacin bukin kirsimeti din na a same muna shigowa muna zurfi cikin zunubi ba kuma mu wasa da labarin wannan ceto domin kowa ya ji ya kuma samu rai madawwami Let anger Yanzu karfe biyu da kusan minti 25 sashen Hausa na murya Amurka ake sa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwa da kuma bari akwatin sakonni. Hello, assalamu alaikum gidan rediyon Amerika mai magana Rabi Kano kan wajen kure mazaunin agege Saloja. To yau zan tofa albarkacin baki na ne a kan irin abin da yake nema a samu al'ummar Najeriya gaba ɗaya na bajetin kuɗin da muke sa mai girma mai girma janar Muhammadu Buhari zai yi a Najeriya. Ubangiji Allah isa ka don ya zartar da wannan kasafin kuɗi na Najeriya Allah isa shugabannin da za su aiwatar da wannan ayyuka Allah ya sa ka ci amanarsa albarkan manzon Allah don abin da yake cutar mu kenan a ba da amana a shauran jama'a su cinye muna kira ga al'ummar Najeriya kowa zuba ido a yankin da yake da wasu ɗinsa da mazaɓarsa duk wani shege da iriga ci amanan mu to don Allah dan annabi mu kokarin kau da shi a zaɓe na gaba mai zuwa ubangiji allah isa mu gane kuma allah isa a yi aiki da gaskiya albarka ya rasulullahi da karabi kano kan wani ko ne mazaunin isa da mita lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murya Amerika mai magana suna na salisu falalu daga helele ya sokoto a tarayyar najeriya ina kira karamin ministan mai da babban ministan mai shugaban najeriya jan muhammadu buhari to allah a taimaka a yi magana saboda matsalan mai ɗanga da ke faruwa saboda wallahi mu talakawa muna shan waya wurin sayan mai saboda wani wuri ana sai da lita naira ɗari biyu wani wuri naira ɗari da sittin har ɗari da tamanin ana sai don allah a taimaka domin talakawa la suna shan waya sannan ga dogon layi game da kan ka samu mai danga Allah Ubangiji shi ba shugabannin mu a ikon yin mana adalci mai magana suna na Salisu Falalu daga Helele jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. To madalla masu haro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. wakilai daga bangaren 'yan tawaye da na gwamnatin sudan ta kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar bagarorin biyu sun yi zaman ne a juba babban birnin kasar a jiya talata da fatan kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta kunshi dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna a bayan tawayen da shugaban wato gwamnatin sun sha gudanar da zama tun bayan da yakin basasan ya barke a tsakiyar watan disamba shekarar 2013 kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga duk ɓangarorin da ke yaƙi a siriya da su gaggawar samar da hanyoyin da za a ratsa da magunguna da kayan abinci domin kaiwa ga waɗanda suke buƙatar taimako mambobin kwamitin su sha biyar suka nuna amincewarsu ta bai ɗaya a jiya talata inda suka nuna su kan yadda ɓangarorin da ke faɗa a ƙasar suka yi biris da buƙatun da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar game da yaƙin na siriya da ke ƙara ƙazancewa. dakarun ƙasar iraki sun kutsa kai cikin tsakiyar birnin ramadi a wani yunkuri na kawo na kwato ikon birnin wanda fada wato ya fada hannun mayakan isis kakakin hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a iraki sabaha al-numani ya ce a jiya talata an yi arangama a wasu angonni da ke zagaye da wasu gine-ginen gwamnati tare da haɗin gwiwar dakarun sama to ma da la gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na ladan Ibrahim a yawa kamun na madadin dukkan abokan aiki musamman shi Mahmud Lalo da kuma da kuma Julie Leather Gresham da kura dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles Haas da ya Amata mata anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai anjima mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.